Assalamu alaikum. A makon da ya shige muka fara gabatar muku da shiri kan wata baiwar Allah mai suna Amina Dauda, wadda aka fi sani da sunan Bebi, wadda kuma take aure a wani ƙauye mai suna Muyangal a gundumar Yola Doka cikin yankin ƙaramar hukumar Bauchi. A shirin namu da ya gabata mun je da wani mai suna Umaru Soja, kamar yadda ta yi bayani ya je mata fyaɗe a lokacin mijinta Dauda Adamu ya tafi garin alƙaleri. a bayan da Umar soja ya fita sai wani mutum na biyu ya shiga ɗauke da bindiga ya tunkuɗa ta waje ƙarfi da yaji inda ta taras da wasu mutane guda biyu a tsakar gidan waɗanda kuma ta gane su da cewar wani ne mai suna usman da kuma wani mai suna auta wannan da ke riƙe da bindigar wanda bata san ko shi wane ne ba ya mare ta har sau biyu ya kuma je ya kwantar da ita a gefen daji a gabas da gidansu wannan abu na faruwa ne a wani dare na juma'a kamar da misalin karfe goma sha ɗaya na dare a yadda za ta iya tunawa wannan mutumi mai bindiga ya koma gefe bai sake mata komai ba sai dai kuma ta ce usman da auta sun yi mata fyaɗe a wannan wuri suka koma gefe suna yin dariya tare da yin barazanar cewar muddin wannan labarin ya shiga kunnen wani za su komo su zo su kashe ta. Bayan da suka tafi, ta kasa yin shiru na wannan cin mutunci da zarafi da aka yi mata, sai ta kai ƙara inda har aka kama su mutane ukun da suka yi mata fyaɗen, 'yan banga suka kai su gaban sarki, to amma sai ɗayan nasu mai suna Umaru Soja wato na farkon kenan ya gudu. Sauran guda biyun kuma sai aka bayar da belin su a wannan wuri kamar yadda ta yi bayani. Ta tsaya ne a makon na jiya a inda 'yan danga suka ba da belin waɗannan mutanen. To da suka ba da belin su muka je dai mu ba mu same su wurin ba to shi shi Umaru sojan kenan. To hei yayansa Alhaji Abubakar da kaninsa Nuru to su suka je wajen a ba da goshin kenan su suka je wajen suka yi tarogo suka yi tarogo suka she a yi haƙuri a yi haƙuri na she ni fa a gurin nan gaskiya ba wai damuwa na ko wani abu sun sha za a ba da kuɗi mai na she ni ba ba damuwa na kuɗi ba kisan nan da aka she za a yi ni shi ya dame ni kuɗi kan fa ko ya zo ya shushe ka wani abun fa sai dai kawai Allah ne zai saka mutum to wannan takon saka da hukaitai lokacin shi mai gidanki har wannan lokaci bai dawo ba ne bai dawo ba lokacin bai dawo ba har muka yi wannan magana to sai a suka shiri kudi a lokacin da shi wannan dan dangan na shi to ni yanzu zan zo nan baushi tukuna sai ya shi tun da sun sun yadda da laifi an rubuta sun ce za su ba da kuɗi in jikina ne na ji ba daɗi za su ba ni kuɗin je in yi jinya in yi haƙuri karin kaya ma kowa karin kaya mai gida na in yi haƙuri sai suka shirya kuɗi dubu sittin sai suka bayar to wannan wanda na kai ƙara wurin san shi ya karɓi wannan kuɗi eh wannan wanda na kai kara wurinsa shi ya karbi wannan kudin to sai ya shirya dubu sittin din sai ya shirya dubu arba'in sai ya bani to su tsakanin su nan yan dangan sai suka rike dubu ashirin sai na to ka gani ni yanzu tun da to a lokacin ma fa bayi nan da iya da iyayen masu laifin ake magana ba mm. masu laifin ba ne mm. su kan duk a zo da ko daya ba washe gari ya mm. na ni wannan maganan ba ta yi mini ba gaskiya tunda kaga an basu an ba da kuɗin nan ba ba da kuɗi ma sun je sun she mun za su je sun wannan abun ba fa na je na musu wani abu bane barinta na yanzu an zo an rufe wannan magana an bani kuɗi hakan bai mun ba to sanadin da na wuce kenan na sake dawowa nan na zo na yi magana to wannan kuɗi ke kin karɓe su a wani matsayi ne dubu arba'in dubu arba'in na karbe su sun shin karbe su shine na karbe su a matsayin na ƙara shaida kenan in ba ka yi laifi ai ba za ka ba da ka ba to shi ne na karɓi wannan kuɗin na karbe su kuma da su muka zo nan tenshin da su aka yi ta shuku-shuku dai na kaya ma 'yan sandan to a shiki dai suka yi ta karba irin 200-360 abin nan asibitin da muka je din ma duk dai a jikin wannan kudin duk aka yi ta zirga-zirga har suka kare eh, ana miki jinya eh ana mun jinya har Allah sa suka kare kuma yan sandan sun karbi wasu kudi ne a wajen ki kenan daga ciki su ba su karba ba a tafe-tafe dai kai suka kare ba wanda ya karbi kudi a wurina to sai suka ce aka kawo su tansho ya aka rufe su kwanan su uku a wuri. sai suka ce to za mu je kotu da muka je kotu ne ranar wani kotu ne tudun alkali to ranar ni na je kotun to kafin je ma sai na samu har sun ɗauki lauya lauya har ya shiga samu alkali sun yi magana har an fada belin su ina zuwa sai shi dan sanda mai gabatar da karan kenan rabiu shi ke gaya mun ai sun da nashe sun je sun mun lalata sai jin kawo shaidu saboda kama kwarto ai yana da wahala shi rabiu ke gaya mun na masa rabiu ya amsa na ni shaida na fa allah kuma da alkur'ani in su suna ganin karya ne ni a bani alkur'ani zan rantse in ba haka ba su kuma su rantse to shi ne sai rafi ya shi mun to ba damuwa ya ce to yanzu an ba da beli na shi kun ba da beli ya ce na shi kun ji sun shefa dama za su koma fa su kashe ni rabi ya shi mun kar in damu ba damu to kaga shi kenan ana cikin haka sai mai gida na ya dawo to kafin wannan shaidan kinnan ba su buƙaci ki gabatar da shaidu ba ne sun buƙatan gabatar da shaidu to wannan su 'yan danga da sauran hakiman nan duk ba ki gaya musu akan sun san da wannan abu ba iyayensu ma sun zo suka roƙe ki duk ba ki gaya musu na gaya ma shi rabin ai ka san ni tunda muke tafiyan kotun ban zanna ma ni na magana da alkalin har yau kafin in je ma wane ne yake magana a ki inda ke ya baki samu kin magana ba ni ban samu na yi magana ba tun da muke tafiya sai kaga kafa kafa mu biyu ne ma fa sai a ɗiba mana kwanake da yawa kaga in kwanan ya zo na farkon na zo na samu ai rabin yake ga mun sun dauki lauya an sake su an ba da beli sai kwana sai nawa ga wata nawa ga wata sati uku da yake na kaɗi ba sati uku yayi to anan muka dawo da mai gidan da muka dawo da shi a kotun kenan da muka zo muka shiga mun shiga mun zanna shi alkali bai tambaye mu ba sai ya tambayi masu laifin sun zanna gabansa haka dan sandan ya gabatar masa da karar ya ji to sai ya tambaye su wannan abun ya tabbatu haka to daga nan sai lauyansu ya tashi shi a shi abin da yake roƙo dai yana roƙon har yau dai a sake bashi beli a ɗaga magana to kaka wajen sai aka ce to an ɗaga magana an fata kwana sha hudu a sake dawa shikenan sai alkali ya to mu je an sallame mu to sai muka fita su ma suka tafi gida mu ma muka tafi gida akan alhamis din za mu sake dawa kenan hmm. shikenan ran lahadi suka je kuma suka sake wannan aikin To, a yayin da aka saki waɗannan mutane da sunan beli daga kotu da ke tudun alkali a cikin Bauchi, kuma da yardan ɗan sanda da ke gabatar da ƙara a wannan wuri, mutane sun yi ƙoƙarin cika alkawarin da suka yi na kisa inda biyu daga cikinsu suka yi ƙoƙarin kashe mijinta, to amma ba su yi nasara ba sai dai kuma sun sare masa hannu guda ɗaya. Bari mu faro daga inda ya fara jin labarin wannan abu tukunna. Suna Dauda Adamu daga Muyangal, gargashin mai gunduma da Doka. Ni dai har ga Allah duk idan kana tare da mutum ya zama makwabcinka za a yi mutunci za a yi adalci a ciki. To da na dawo na samu labari. ga magana ga zance sai na ce to ni gaskiya wannan abun da aka yi da muna tare da su ban yadda ba sabin da koda ni ne na aikata wannan laifin ba za a ban ni ba don haka kuma ni ma ba zan iya bari wani ba mu abun da ba daidai ba to wannan kenan abun da ya kawo batun shine a ita iyalinka ta maka bayanin abubuwan da yake aka yi mata eh, duk ta karanta mu ta karanta mun ta mun ta je ta karanta mun kar in dawo gida ya kasance bata karanta mun ba in ji magana a gefe in ci mata mutunci dalilin haka ta je ta karanta mun na mata ni tsakanin da ita ba shi mutunci na yafe mata wannan tunda ba cikin santa ba ba kuma yaddanta ba ne sabirin da ni na yafe mata wannan tunda ta san masu laifi ni damuwa na a tsare min masu laifi nan sai na fito an ci an kama masu laifi kuma na dawo na samu masu laifi suna yawo A shirinmu na gaba za mu ji dalla-dallar yadda Umaru Soja da Usman suka kai farmaki a kan Dauda da kuma yadda Allah ya bashi ikon kubuta daga hannunsu kamar yadda yake bayani. Kada masu sauraro su manta da cewar har yanzu waɗannan mutane da ake zargi da yi ma Amina fyaɗe da kuma yunkurin kashe Dauda suna nan suna yawon su a kan titi suna kuma kwana cikin gidajensu saboda an bayar da belin su ba tare da an saurari ita Amina ko kuma shi mijin nata dauda ba a kasance da mu a shiri na gaba.